But as a nation, have we expressed the will to bring back those children? Farfesa Wole Shoyinka kenan ke kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ƙara kaimi wajen ganin an sako 'yan matan Chibok fiye da ɗari biyu da ake garkuwa da su a wajen wani gangami da aka shirya domin tunawa da 'yan matan da aka sace. A bana ma dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma hukumomi daban-daban a ciki da kuma wajen Najeriya sun gudanar da irin wannan gangami na ganin an sako wa'annan 'yan mata fiye da 200 da 'yan kungiyar boko haram ke ci gaba da garkuwa da su a birnin lagos ma dai an gudanar da irin wannan gangami inda wata kungiya ta matasan jihohin yammacin najeriya suka yi kira ga gwamnati da ta kara kaimi wajen ganin an sako 'yan matan na chibok ms damilola ajayi na daya daga cikin shugabannin wannan kungiya da suka nemi a sako 'yan matan. Cannot look away. These people are our sisters. they are part of us. I'm Yoruba. They are Hausa. But we are all Nigerians. I'm first nigerian Before I'm Yoruba. Ta ce ko kaɗan ba mu damu ba wayannan 'yan uwanmu ne da aka sace ban damu ko da bahaushe ba ce ko kuma bayarabiya a'a yan najeriya ne kuma yan uwanmu idan muka zauna muka yi shiru abin da yake faruwa to zai iya faruwa ma a wannan yanki dole mu tashi tsaye so these people are my sisters it could be me ita kuwa wannan cewa ta yi we must not lose faith for god does not do evil good enough president general muhammadu buhari assured the people of nigeria that he will do everything to bring back our girls alive shugaban kasa muhammadu buhari ya mana alkawarin cewa za a gano inda wayannan 'yan mata suke kuma a dawo da su ko kaɗan ba za mu karaya ba za mu ci gaba da fata alheri ga gwamnati na ganin an kwato wayannan 'yan mata da aka yi garkuwa da su we should keep alive praying without season. Jihar Legas zai yana ɗaya daga cikin jihohin Najeriya inda ake gudanar da wannan gangami na tunawa da wayannan 'yan mata. Hasali ma dai wani shatale-tale da ke angon falo ne aka kewaye shi da hotunan lokacin 'yan matan da aka yi garkuwa da su a makarantar na Chibok inda kuma duk rana wanda duk ya bi wannan shatale-tale zai ga hotunan tare da tuna masa da cewa wayannan 'yan mata dai har yanzu suna hannun 'yan kungiyar Boko Haram. babin ya jibrin murai amurka daga Legas.